barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni Zahra Aminu Fage. jama'a kamar yadda kuka sani wato a kowace ranar laraba shirin yau da gobe zai dinga mayar da hankali ne akan al'amuran da suka shafi mata zalla inda a yau ma 24 ga watan maris na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan cin zarafin yara mata musamman ma yaran da ake kai su aikatau wato Hadiza mun ɗauko wannan maudu'in ne saboda matsala ce babba da ta shafi yara mata da masu kansu iyaye. Ai zara abin ma ba a cewa komai wato abin da ke bani ma mamaki shine irin yadda wato mata suke cin zarafin yara da ake kawo musu domin su yi musu aiki. Ke dai bari Hadiza kin san an ce mata an san su da tausayi amma wannan matsala ta cin zarafin 'yan aiki da ke ƙara girmama tana bani mamaki matuƙa. To Allah dai ya kyauta. madomin haka din ne a yau shirinmu zai mai da hankali kan wannan batu. Za mu kuma ka muku ra'ayoyin jama'a akan wannan batu sannan wakilin sashen Hausa ya tattauna mana da kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar al'umma a jihar Kaduna. Kuma za mu buɗe ma 'yan uwanmu mata layin waya domin su kira ba mu tasu gudumawar akan wannan batu. Sai a kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe. masu sauraro za mu fara ne da jin ra'ayin jama'a akan wannan batu na cin zarafin 'yan aiki musamman ma yara mata. Assalamu alaikum sunana Zainab Yahaya. Gaskiya illan da ke sa a tura yara ayyuka har talauci da babu da tunanin wasu abubuwan da zai kai ya kawo. Suna haɗuwa da wulaƙanci da abin da zai kai ya kawo. Kamar irin su koyin ciki haka ko a misu fyaɗe ko a samu lalacewan tarbiyya. sunana hawa'u inki hawan juji a gaskiya abin da yake ka haka ta wani bangare babu ne ta wani bangare kuma rashin tarbiyya ne rashin tarbiyya abin da yake kawo shi saboda iyaye maza ba za su taimaka ma iyaye mata ba idan aka ce an haifi 'ya'yan sai namiji ya bar ma mata 'ya'yan ita ne makaranta ita ne suturarsu ita ne abincinsu to wannan abu ma yana sa a tura 'ya'ya zuwa neman kwabo ai illar kai su illa ne kashi-kashi saboda illa daga wurin iyayen ma za su zama ba za su zama mutane masu amfani cikin shi ba kuma za su zama 'ya'yan ma da za su haifa masu za su zama irinsu ne ba za su zama masu amfani a cikin jinshi ba saboda haka duk wani illa da yake tasowa a game da irin wa'annan mutanen kashe-kashe ana yi kuma su iyayen saboda son zuciya da iyayen maza ma ba su sani ake kawo yaran ake kai su ba zan iya kai yana aikata ba gaskiya duk babun da zai same ni gwara in koya mata sana'a cikin gida na neman kuɗi kala kala ga sunan iri iri shi isa nake kokari na kada da rayuwata akan taimaka ma mata a irin wayannan sana'o'i a gida mace ko tana kwance a garinta ne ni hawa in dai tana da bukatan sana'ar in Allah ya da zan koya mata. Sunana Kwamar Hafizu Alhassan ɗanɗana. Abin duka in aka duba za a iya ba da laifi kowane bangare. Bangaren iyayen da kuma bangaren su waɗanda suke ɗaukar yaran su tafi da su cikin gari. Da farko ana yaudara iyayen da cewa za a kai su gidan masu hali ne za su sa su makaranta. karshe kuma sai a zo a bige da su da bautar da su da jefa su halaye marasa kyau wasu ma ƙarshe kaga sun yi wasu ma har karuwanci da dai sauransu wasu zama ma barayi. tun da farko yana fitowa da yaudara ne kuma akwai laifin iyaye saboda ai ɗanka kai kake da haƙƙin ciyar da shi da tufatar da shi da bashi ilimi ka ɗauke shi ka bayar da shi a tafi da shi wani gari da zuma wai za a sa shi makaranta wannan ba hujja bane ba shawara ta ni dai shine duk wanda ya san ya haifi yaro ya tuna cewa amana ce Allah ya bashi ya iya kokarin shi wajen rike shi da ciyar da shi da tufatar da shi da bashi ilimi bakin gwargwadon arzikin shi gaskiya suna na hajja kulita tuwon badara kwaru layin test gaskiya wannan abin da ake daukan fatauci kamar fatauci suke da 'ya'yan ma gaskiya ba ma jin daɗi shi ko kaɗan saboda zaka ga kuma bayan haka kuma akwai dillalan da suke zama a cikin lungu-lungu sako-sako su kuma iyaye ne amma a zahirin gaskiya in ga musu 'ya'ya su suke iko da 'ya'yan su suke mallakan 'ya'yan su ce akan cewa 'ya'ya za a biya su dubu biyar za a biya su aka ba su dubu biyar su ma suna da commission din su to amma 'ya'yan su sun aje 'ya'yan su a gida ba su musu haka to kuma bai kamata ba a zahirin gaskiya mu abun yana mana ciwo saboda haka gwamnati ta san matakin da za ta dauka akan masu fataucin 'ya'yan suna zuwa suna kansu wani gari saboda bautan gidan wani sunana maman sadar faru garkuwar su kurot sarkin yakin dan matashi ai tsakani ga Allah ka zo gurin saboda magana ta gaskiya ni dinnan ina adawa da wayannan ejen ejen din iyaye maza laifin su ne dan bai yiwuwa idan ɗa namiji ya cika shi ɗa namiji ne a gidan shi shi uba ne a ɗauko shi a kata guran aiki akwai uban da na gani wallahi yarinyar daga wani gari take mai nisa a kawo ta ni din nan ne na kai yarinyar da hannuna ejen din ta bani ka san cewa uban yarinya ake tura ma kuɗi a kaga ashe da sanin su ake yin wannan abu dan ban manta akwai yarinya yar nan hayin kogi ne yarinya ai mutuwa ta a kashe ta garin fyaɗe uban teburin mai sha ke zuwa ke shan shayi anan yake jin cewa amma yarinya fyaɗe ta mutu ashe ce tsakani ga Allah laifin iyaye maza ne kuma ita uwan abin da ta faɗa a lokacin don wallahi abin yana min ciwo duk gidan rediyo na shiga sai na wannan magana ta ce wallahi ne ran shi bai ba su kuma amma zai sai bari mai shayi kullun ya shayi ka duba gari a zamanin na yanzu kana matsala dan ya ka saka balanta ka ce mishi je ka a kwanan nan ba a dade ba ni nan ni na kama yarinyan wallahi na kai ta a garejin kawo wana ya saka ta a moto wallahi yan ayayen aikin suka sako ta a titi ta tafi wa gidansu kaga yanzu wannan ai ba abu ne mai dacewa ba to iyaye su ji tsoron Allah to da farko suna na Sumayya Abdullahi gaskiya ko ni nan yanayin da ake fataucin yara mata ake kawo su birni ana kwaso su wai aikatan wannan abun ba shi bane abu mai kyau da ya kamata domin haka yakan kawo taɓarɓarewar tarbiyya ko kuma ya kawo lalacewar rayuwar yarinya to haka wannan ba abu ne mai kyau da ya kamata a ce ana yi ba ma so ɗaya ba so biyu ba a gurare da yawa to haka abun gaskiya babu daɗi yanayin da nake ganin al'amuran yake tafiya abun bai yi ba gaskiya to yana jan ra'ayi ga iyaye dan Allah da a taimaka a ƙara kula domin wannan abun gaskiya yana kawo taɓarɓarewar tarbiyya sosai sunana Muhammadu Bello eh to wannan lamari gaskiya ba abu ne mai kyau ba buruwa da yadda ake fakewa da kaga su iyaye ana yaudaran su ne cewa za a je a nemo musu ayyuka wanda za su yi a gidajen masu kuɗi wata a ce mata wanki wata a ce mata wanke wanke kuma alhali gaskiya yana gurɓata tarbiyya saboda in an shigo da su abinda za a gaya muku kutan wani iyaye daban abinda kuma za a zo a samu daban saboda in aka zo da su yanzu mafi akasari za ka ga shine sanadin lalacewa yarinya ko ka ji ta yi cikin banza ko kuma ta shiga ba fata ake ba ta shiga karuwanci ba talauci yanzu kan ai in dan Najeriya na sabawa da talauci ya riga ya saba da talauci ka gaya mu wani gida ne babu talauci hakuri yana ɗaya daga cikin abun da zai sa mutum ya cimma gaji idan ka yi hakuri da rayuwanka in Allah da za ka Allah zai kawo maka mafita ya fi a ce ka ba da ya mace ko da namiji ya shiga ba riki in ba a sa ba lalace ke bala ya mace suna na baba alai an kara mai jefa matsala na wurin iyaye to kai ubangiji ya baka yaro ai ba a ce wani ya je renan maka shi ba ko ya tarbiyantar maka da shi ba ya za ka ɗauki yaro yanzu akwai wani in ya kai yaron shi sai shekara bakwai yana can wurin malami bai san halin da yake ciki ba don ba zuwa aike ba a wani lokaci ana samun matsala matar ce ke iko da gidan ba mijin ba amma yadda mace ce kai namiji za ka yadda a ɗauki ɗiyarka a kai da gidan alaji ana wulaƙanta ta ai ba zai yiwu ba da shi ake yaudarar su mana cewa ki zo ga aiki kuma akwai makaranta gidan alaji za ki riƙa yi to ba wani makaranta da take ƙarshe lalacewa take yawanci kila yaran ma ke ka ɗan abin da ake cewa nan kawai a ce to ai ga aiki gidan alaji ki je a baya ni ma nawa guda biyu ni ma nawa guda uku. Yusuf gaskiya ba sa kyautawa game da yadda suke suke kawo 'ya'yansu ana bata musu rayuwa ne gaskiya to saboda yanzu zaka kawo ɗanka a ce ya zo wanke wanke ko ya zo wani aiki to kuma da ya riga ya riga sai ya zama wani ko mace zaka iya ta zama karuwa ko kuma ta zama irin irin dai ita ga nan kamar ta gagara wani abubuwa dan uwanka na jinin ka in ka san yana da guri shi kadai zaka yadda da shi ko wani dan uwan ma yanzu ba a yadda da shi yauwa balantana a kasuwa ka ga mutum ya ce maka Allah ai daman Allah ne ya al'umma ku saurara batun da nake yi idan ka ji na kana ka lura dukan jagora idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba tun wata rana akwai atashi ba shi ne ba balle ta akwai mutuwa fa kai zalunci a lahirar ka za ka gani ba ka san wala kiri ba za ya kyala zalunci ba walle walle mana ta ɗauki kama ba za ya tausa al'umma ba burinsa kawai shi ya tara arziki dan zamba ya raba waɗansu da sana'ar su baki shi ba Masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga tattaunawar wakilin sashen Hausa wato Isa Lawal Ikira tare da kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar al'umma a jihar kaduna inda ta yi mana bayanin irin matakan da gwamnati ke ɗauka akan wannan batu. hajji hafsar muhammad baba ke ce nan a kwamishiniya ta ma'aikatar mata da walwalar al'umma a jihar kaduna wani sabon abu da ya bujiro ake ta maganar yana kara karuwa shine maganar zuwa da yara musamman mata daga yankin ƙauyuka ko karkara a zo kuma a ba da su ana yin ana sa su aiki don a tara kuɗi eh, kuna da masaniya akan irin wannan abu eh muna da shi kwarai da gaske domin yawancin yaran da ake kawo zangaya maka cewa yaran ne masu ƙananan shekaru sai ka ga an kawo 'yan shekara bakwai takwas tara goma wanda su kansu a matsayin su na yara suna neman wanda zai kula da su kuma za a kawo su a ba su aiki mai tsanani sannan agent ɗinnan da suke kawo su za ka ga cewa su suna da nasa kamasho kamar a ce idan yarinya ta fara aiki watan farko to sai ita wadda ta kawo su sai a bata to haka za ta je ta ɗebo 'ya'yan mutane ta kakasa a gidajen masu da shi wanda za su kuma za su dinga aiki ayyukan yana hada da renu wanke-wanke shara wanke bayi aikace-aikace yaran nan su za su fara tashi da sassafe su ci gaba da aiki sannan kuma su ne na ƙarshe da za su kwanta to ina za ka ga wani hutu a ciki sannan ba wai ana sa su a makaranta ba ne akwai kwanan nan yarinya ma da aka ɗauko aka kawo ta aiki ta gama aji shida za ta shiga js1 ta ce ita karatu take son ta dole aka ɗauko ta aka kawo ta to ta da ta gudu sai ga matar ta biyo ta akan titi tana so ta bata kashi wace matar matar da gidan da take aikin a'a ba gidan da take aikin ita wanda ta kawo ta ta biyo ta tana son ta bata kashi sai da Allah ya sa wata ita kuma ta zo ta cece ta ta kai ta gidanta ta aje sannan ta sanar da mu to mun ɗauki yarinya muka riƙe ta ta kai wajen sati biyu sai da muka tabbata cewa mahaifinta yanzu sannan kuma irin waɗannan yaran za ka ga cewa yawanci in aka ɗauko su aiki ne wanda kowane wata wai ake biyan su dubu biyu to sannan kuma ba cin kirki sannan ba wata sutura kirki sannan wa'yansu daga cikinsu ka ga cewa a irin haka ne kuma ake samu ko yaran gida ko masu aikin gida suna lalata su duk muna samun irin waɗannan rahoton a ina suke kwana ne an kawo su to muna da wuri musamman wanda muke ajiyewa wanda ake ce mashalta to gwamnati ta ajiye wannan wuri saboda kula da su na musamman kuma idan muka same su na farko abin da muka yi sai muka kai su asibiti domin mai yiwa suna da wani lalura a jikinsu ko kuma kila an ce musu zarafi amma ba za su iya faɗi ba to mu idan suka zo wurin mu muka lallaɓe su domin mu ji yaya yanayin zaman su yake a irin waɗannan gidaje yaya irin abincin da ake basu lokacin da suke kwanta bacci da lokacin da suke tashi kuma wani irin aiki ake basu to duk irin wa'annan sukan samu su gaggaya mana abin da yake faruwa da su. Hajiya ta ina kuke samun labarin irin wa'annan yara da ake shigo da su ne tun daga shi kina buga misalin wanda kuka samu. To wallahi wa'ansu yaran zaka ga cewa ma gudu suke saboda azaba. to Allah ya taimake mu saboda an san yadda wannan ma'aikatar take kuma akan ji mu a kafafen watsa labarai irin ayyukan da muke sai ka ga mutane arziki sukan ɗauko su kawo domin ni akwai wani mutum yanzu haka wanda ma daga Abuja ya ɗauko ƴaƴa guda biyu saboda sun gudo daga gidan aiki kuma yaran nan 'yan jihar Katsina ne ya zo ya kawo su ɗaya shekarar ta sha ɗaya ɗaya shekarar ta goma ya gansu suna gararan ba ko kuɗin mota ba su da shi akan saboda ya san irin aikin da ake kuma dan jihar kaduna ne amma yakan je kasuwanci a abuja ya ɗauko su ya taho da su a cikin mota ya kawo mana su har ma'aikata nan yana kawo su muna karɓa su ya juya ya koma abuja to sai da muka tabbatar iyayensu sun zo domin abin da muke shine ai dan an kawo su ba za mu ɗauke su mu kai mu kamar gwamnati na wani jiha ba so muke sai iyayensu sun zo menene dalilin da yake sa za ku kawo 'ya'yanku bari in baka misali akwai wata mata da ta zo nan da tsohon ciki ita ma haka yarta ta gudu yar ba ta wuce shekara takwas ba ita ma an kawo ta aiki na tabbatar muka sai da muka tabbatar mun kulle ita uwar ta yi wiken a wurin mutukunna tun daga juma'a sai ranar litinin muka fito da ita domin ta gane kuskurenta sannan kuma mu tabbatar cewa yarinyar nan ba a ci zarafinta ba kuma ga irin ayyukan da take irin na eh, eh, wahala muka zauna da uwar muka yi mata bayani da sauransu sannan muka tabbatar cewa mun maida ita da ita da uwarta a nan ƙauyen nasu kuma an saka ta a makaranta to alhamdulillah kwanakin baya ma sai ga ta da uwar da uban da ita yarinya sun zo sun zo su gashe ni suka ce yarinya tana zuwa makaranta yadda ya kamata to yanzu abin da muka yi muke yi shine idan kamar daga wani karamar hukuma an ɗauko wa'annan yaran in 'yan jihar kaduna ne to abin da muka yi shine mukan sa kamar social worker mu. wanda ke wannan karamar hukuma za mu mai da ita wurin chairman sannan su wayanda suke wannan aiki na social work din su kuma za mu rubuta mu kai musu a je a tabbatar cewa an saka yaran nan a makaranta kuma ana mai da hankali akan su ana kulawa da su amma idan na wa'insu jiha ne to mukan aika ma da kaman eh, su kuma yan uwa na eh, kwamishinoni na mata wa'inda suke wayannan jiha mu aika musu mu ce to ga abin da ake ciki sannan mu saka ma'aikatan su kuma su raka su domin a tabbatar cewa an kula tare da su kuma an ga cewa ba su sake dawowa ba hajiya kun taɓa yin sa'ar kama su wa'annan mata da ke zuwa su ɗibo 'ya'yan su da sunan gari muna sa'ar kama su kuma ina tabbatar maka duk lokacin da muka kama za mu yi ƙoƙari mu kirawo ka su kuma mukan kama su kansu mutanen da suke ɗaukan wa'annan mata aiki saboda sun san cewa ƙananan yara ne su kansu bai kamata a ce sun ɗauke su ba kamar misali akwai wata wadda ta ɗauki wata yarinya da alkawarin cewa za ta saka ta a makaranta to ƙarshen ta sai ta zo tana azabtar da ita da wuta ma take azabtar da ita duk jikinta kuna ne na wuta sai ta sa cokali a wuta sai yayi zafi sannan sai ta saka mata ta saka a fuska a cinya a ciki to wallahi wa'yansu makota ne suka gani suka zo suka gaya mana muka ɗauki yarinya yanzu haka muna kotu tare da ita matar da ta azabtar da wannan yanzu an ci ta tare dubu ɗari biyu sannan kuma eh, magana a kotu bata kare ba muna sa sakamakon za a ita wannan mata hukunci kuma ka ji abun takaici ita kanta matan nan uwa ce tana da yara kuma tana da ciki a lokacin da take wannan eh, yarinya wannan azaba to kaga duk irin wannan muna da su eh, a rubuce kuma muna aiki tare da jami'an tsaro wanda duk lokacin da muka ga irin wani abin ya faru to akwai irin aikin da muke yanda za a yi bincike daga bincike nan kuma za a kai kotu a ƙarshe wannan sako zaki aiki wa iyayen yara musamman waɗanda suke ba da dama ana todo ana yaya birane to na farko sako na shine ba zai yiwu ka haifi ɗanka ka kasa kulawa da shi ba domin hakkin kula da ya'ya yana kan iyaye ne da uwa da uba na farko kenan na biyu nawa ake ba su yaran nan kwata-kwata a ce a wata kwana talatin a baɗanka mai dubu biyu za ta yi maka sannan na uku ba a san gidajen da ake kai su ba ba ma a nan jihar kaduna ba har waɗansu jihohi a je a ɓata muku yara to ga shi ma wannan wani abu ne daban wanda bai kamata ba sannan kuma ka hana su yin makaranta ka kasa musu tarbiyya eh, kuma ka hana su zumunci tare da 'yan uwansu sannan na uku na ƙara jaddada cewa jihar kaduna tana da doka na kare haƙƙin yara wanda idan duk wanda aka kama da irin wannan na azabtar da yara ko eh, kawo su na yin aiki mai tsanani ko kuma eh, su je a kai su su garurruka su kansu wa'inda ke kawa doka ta hau kansu za a yi musu hukunci sannan su kansu masu ɗauka ɗin ma su ma doka tana nan za a yi musu hukunci To jama'a masu saurare yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan batu na cin zarafin yara mata musamman ma 'yan aiki. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. jama'a masu sauraro mun sami kiranmu na farko daga kwanta gora. Da wa muke magana? a kira magana da Abdulhamid mai gyaran TV a unguwar Nasarawa kwanta gora, jihar Neja. To Malam Abdulhamid, yau dai ka ji maudu'in namu muna magana ne akan yadda ake cin zarafin yara 'yan aiki kuma yawanci masu cin zarafin nan nasu mata ne. To me za ka ce akan wannan? na ji wannan maudu'i gaskiya wannan abun abun tara hankali ne don gaskiya nan ma akwai kusa wata da na ga irin wannan cin mutunci da tashin hankali to amma gaskiya babban abun da ya kamata mu duba a ciki me yake kawo wannan babban abun da ke kawo wannan ni ina ganin matsanancin talauci ne da ake na halin kakani ke musamman a nan najeriya don gaskiya wasu dole dole ne ya kama su tura yaran su zuwa wannan aikata din kuma za ka ci ma'aikata wadin ba wai wani abun shirki ake biyan su wata za ka ji dubu biyu ake biyan su a wata to kin ga wannan kuma su mata wala su ji tsoron Allah duk wasu bayanai da za zaka ji an ce mata mata a kiyaye haƙƙin mata amma wallahi mace in ta samu dama aka tura mata wanda tabbatar da ta yi karin shi irin abun da take Allah zai sauka namiji ba zai yi wannan abun ba dan haka gaskiya mata su ji tsoron Allah dan wannan aikata wadin gaskiya in ba maganin talaucin da ya yi ma mutane katutu ba zai wahala a samu saukin wannan aikata hudin nan da ake a halin da fata za a tashi lafiya to mun gode malam abdulhamid samun wani kira daga yobe da wa muke magana Suka ɗan ladi Conoko daga ƙaramar hukumar da ko gulo kan To ɗan ladi menene naka ra'ayin? To gaskiya wanda al'amari ya riga ya zan inna da nashi wa inna ilaihi raji'un abun ya yi yawa lokacin mm. ga shi nan ma ina kofar gida ga yara suna zuwa wuraren cince-cincen jari bola saboda bare ma uwa uba mu da muke ma yankin nan abubuwan ma ya yi yawa yake Malam Ɗanladi muna magana ne akan yadda ake cin zarafin yara ƙanana mata irin waɗanda ake kaiwa aikatau. Malam Ɗanladi kana tare da mu? Ina tare da To ka dai ji ko abin da Zara ta ce maganar da muke a kan yaran da ake kaiwa aikatau ne. To da alama mun rasa Malam ɗanladi da Hadiza yau dai mun samu wani kira daga ina da wa muke magana? Hello. Muna jin ka da wa muke magana? Ok, sunana Sirajo Iftikar ina kiran ko daga Anjau. To muna jin kamalan siraju. Yawa maganan gaskiya abin da ke faruwa game da wannan aikace-aikace na irin wannan yara? eh da yanda ake da yanda ake cin zarafin su musamman ma irin matan da suke ma eh. aiki suke azabtar da su to gaskiya wannan bakin talauci da ya faru a Najeriya duk shekara wannan bala'o'in da shi ma yana daga cikin bala'in da ya faru a Najeriya irin su boko haram kidnapping take ta arzikin kasa ga tsarin mutane da shekara su gaskiya kuma kafin ka wato wani haɗin da wato a kawo da shi shi a wadata talakawa da kuma ma'asasa masana'antu da karfafa mutane daga fita daga cikin wannan bakin talauci da ya damu mutanen najeriya gaskiya To mun samu wani kira daga jihar Kaduna. Da barkan ku da lasariya. Yawwa barka dai da wa muke magana. Sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Malam Murtala muna jin ka. To masha Allah to gaskiya abin da muke magana shine cewa yana da bukata malamanmu na addini su fito su dinga jan hankali tunda gwamnati ta saga tana iya kokarin ta babu canji. to amma idan har malamai suka shigo suna gaya mutane gaskiya ne mutum zai je ka ga kawo ya haifi yara da yawa rashin yadda zai yi da su a can ƙauyen ma sai kuma ya je ya tura su birni a ƙarshe ma su su hallaka wasu a ɓata su wanda idan suka dawo gidan kuma an riga an ɓata su lallace ya yi asara kenan gaba ɗaya har ya dame zuri'an gaba ɗaya amma malamai na nasiha cewa in za ka haihu fa ka san akwai tsari yadda addini ya tsara ma za ka iya riƙe 'ya'yan nan idan ba za ka iya ba kar ka je ka kyankyan su da za zo su same su zali al'umma shawara na kenan kuma muna ƙara kira ga bosu america matsayina na pr na masu buga waya na wannan sashe muna tunani za a ci gaba da bude mana layi saboda wajen shekara kenan da fatan a shi mustapha ali sakkwato zai ji sakona tashi lafiya to madalla mun gode da wannan ra'ayin naka yanzu kuma mun samu kira daga gombe da wa muke magana daga gombe Muna magana da Jibir Umar Baffa ne daga karamar hukumar Balanga jihar Gombe. To Malam Jibir muna jin ka. Da eh, yanzu da mun abin da ma nake so in faɗa abun ma gaba ɗaya duk bayanin da kuke yi ya ta'allaka wurin mata ne. Mm. Saboda su mata su suke cin zarafin 'yan uwansu 'ya'ya mata ɗin har yanzu. To ya kake ganin za a iya magance wannan matsalar? E, a ja hankalinsu a ja hankalinsu gaskiya wasu ma ai ba ma 'yan aikatau ba har 'ya'yansu wanda suke haifa wani lokaci ba sa sa tausayi wurin rike su. Hmm. Yawa shi ne shawaran da nake so in bayar sa'an nan kuma iyaye su yi tunani su ji tsoron Allah su dinga kula da 'ya'yansu kar kuma su tunanin abin duniya abin duniya kan mai karewa ne ko a wani lokaci. Haka yake. To mun gode da ra'ayin naka. Mun gode Malam Jibir. lafiya. Amin amin. To barakin dai ji dai. Naji ni dai. Kowa dai yana ta maganan talauci talauci. Sai ne babban matsalar ma dai. Ni ina ganin dai ya kamata a ce mu 'yan uwa mata mu daina ɗauko ƙananan yara mu ce wai mun kasa su yi mana aiki ne. saboda in kana da 'ya'ya kana ganin ya za a yi ɗau 'yata 'yar shekara takwas tara goma in kai ta te aikin karfi. amma kin san abin ma ya haɗa da hadda yaudara. Kin gane saboda in kika duba tushen abin talauci ne suna neman yadda za su yi kuma ana masu alkawarin cewa yaran aka kai su za su yi makaranta za a kula da su alhalin kuma ba haka ba ne. Eh mun sami kira daga jihar Taraba da wa muke magana? Ah, salamu alaikum kuna magana da Oga Faris Karila Medo. Muna jin ka Oga Faris. Wani lokaci dillalai suna amfani da wai talauci su ruɗi mutane iyayen yara su ci mutuncinsu. Muna jin ka. Eh, za a zo da sunan za a koya wa yaro ilimi a ɗauke shi a tafi da shi idan an tafi da shi kuma sai a je a sa shi a wani hanya mara kyau. To mun gode Oga Paris ya kamata dai eh, mu mata mu gane cewa ko mun da mun ɗauko yaran nan mun kasu gurin mu mun ce su mana aiki ne mu tausaya musu mu dinga kallon su a matsayin su ma su ne kuma mutane ne kuma duk abin da ba za ka yi ma ƴaƴanka ba kai wa dan wani gaskiya ne kuma kin san wani abin ma da ya kamata mu duba nan gaba ma shine fataucin yara ma da ake kai su wato kasashen ketare kin gane kamar su saudiya mm. shi ma wa babban matsala ne fa sosai ma kuwa sosai ma kuwa ma a yaudare su a ce an aka je can ga abin da za a za a taimaka musu har harin ba haka bane kuma yara ƙanana haka ne haka ne to ai wannan dai matsala ba za mu daina tattauna ta ba masu sauraro a nan maka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin wato Daniel Brown tare da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa wato Hadiza Kyari da ma injiniyan mu na yau abdris ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya. bincike ta zaro zance ba ruwanta a yau da malalaci. kwarai ba za su bare